tuni ce malam a wani waje ne muryar mata take zama al'aura da kuma inda take akasin haka abin da aka hana mata shine su wato makala muryar su ta yadda za ta sa mutum sha'awa wala yakhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qul qawlan ma'rufa wala takhda'na bil qawli kada ku Allah yana gaya matan annabi sallallahu alaihi wasallam kada su wato kankanta muryar su saboda samun mai cutar sha'awa wani kwaɗayi ya rika jin wani abu a tare da su kada su yi haka amma su faɗi magana da take shari'a ta yarda da ita suna kamar mace ba an hana ta magana ba ne babu wani hadisi da ya ce sautin mace al'aura ne a'a mata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan zo a majalisinsa su yi tambaya ga maza zaune da bai taɓa cewa ke ya kike magana ba alhalin sautin ki al'aura ne ya yakan saurare su kuma yakan yi magana da su sukan ba shi ansa duk da murya suke magana saboda ka sautin mace ba al'aura ba ne allah yana cewa idan sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambayi matan da ba naku ba wani abin amfani to ku tambaye su ta bayan shamaki wato mutum ne ya zo makocinsa baya nan yana so ya ari sheburi ko diga ko wani abu a gidansa yana iya magana da matar gidan ta sa a miƙo masa ya eh, sallama ta ansa wannan babu komai illa iya kawo banto min ya hijab ne ba su yi gaba da gaba ba sai eh, yi magana ta so ta waje ta ji ta ansa menene a addini makocinku da Allah ina son aran kaza Allah ce su yi haka kaga inda a ce muryar al'aura ce to Allah ba zai ce su tambaye su ta bayan hijabi ba ka ce eh, tambaya ta bayan shamaki kaga dole za a saurari ansa ba mutumin da za a ce an yadda baka kai tambaya amma ba yadda ka ansa ba zai zama ba ta da wani amfani saboda haka a cikin ayar sai Allah ce wa qulna qawlan ma'rufa shi kaga za su yi magana illa iyaka kada su yi maganar da take ta saba wa shari'a ko maganar da take daukan hankali da za ta ja hankalin ɗa namiji wannan bai halatta ba saboda cewa mace ta a kowane lokaci al'aura ne wannan ba gaskiya bane annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita bayan yawo mata maza wa'azi yakan fita ya je inda maza suke kuma yakan tafi da bilal a lokacin ya musu wa'azi har ma wasu su yi tambayoyi a lokacin to ka gada a ce sautin su al'aura ne in ka ce shi ma'aikin allah ne allah ya tsare shi daga irin waɗannan abubuwa to a bilal fa da yake tare da shi ai shi namiji ne kuma shi ba a ce yana da wannan khususiyar ba to kuma a gabansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam musu wa'azi a gabansa ne za su yi masa tambayoyi sai ka mu komai sai wannan yake cewa mutum da take bin sautin sallah daga masallaci sai aka ɗauke wuta shi ya makomar sallar ta na farko dai ba daidai ba ne ta bi sautin masallaci wato ta bi masallaci sallah daga gida mace an yadda ta je masallaci a yi sallah da ita ka ce ma idan sun tambayi mazajensu za su je masallaci annabi ce kan su hana su la tamna'u ima allahi masajid allah amma kuma sai ya ce wa buyutuhunna khairul lahunna su yi sallah a dakunansu a gidajensu ya fi musu alkhairi mata da za ta yi sallah a gidanta ya fi mata alkhairi akan ta je masallaci a yi da ita a jam'i saboda ka da ake bukata ga mace in har za ta yi sallah a masallaci to ta je inda mata suke tsayawa a cikin masallaci su bi sallah ma ba daga gidanta ta daga bin sallah ba saboda ka tun daga nan mata ya kuskure irin wannan sallah wasu daga cikin malamai ba suna cewa bata inganta ba saboda babu sallah ga wanda yake wajen sahu sai ya shiga sahu ba ka shiga sahu ba ka zo masallaci ba ah, sannan idan har za ta fara sallah kuma a ɗauke abin da sai ta ci gaba ta ƙara shi sallata wannan a sa ƙaunin da ya ce sallata inganta a haka saboda ka za ta ya inda in ya dan tafi ruku'u ne ta ji shiru shi kenan sai ta dago ta ci gaba da sallata ita kadai amma gudun hakan ma bai kamata ma tun farko ma bi sallah daga gida ba komin kusancin gidanta da masallaci kuwa matukar dai nan ba a cikin masallacin ba ne